قولوا إلى الطيب to wahudu ila tsayibi wato kuma su muminai ana ce musu a nan duniya ku natsu fi duniya cikin duniya ila tsayibi min alqawli zuwa ga mai kyawo na magana shine la ilaha illallah ko kuma yanzu ku yi magana ku yi magana mai kyawo domin galibi kafirai alfasha suke yi wa hudu ila siratil hamid ku shiryu zuwa ga hanya ta Allah wanda ake gode ma ay tariqin la hanya ubangiji al mahmud wanda ake gode ma eh, wa dinihi kuma da addinin sa haka ake ce musu innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa yaquduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas to nan da an ka ce ku shiri zuwa ga mai kyawo na magana cewa la ilaha illallah in an ce shiriwa zuwa ga la ilaha illallah wato duk abin da ta kunsa kenan kun fahimta ko ba ka faɗa ɗaya kai kwancin ka ba Eh, wato ka yi tadbiqin duk abin ka karanta ka yi tadbiqin abin da ta kunsa kun fahimta ko hmm. innal ladina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta wa yasudduna an sabilillah ba kafirta tsaye ba kuma suna hana mutane daga hanyar Allah wato suna kange mutane daga hanyar Allah wa annal majil haram kuma suna hana mutane zuwa masallacin abin nan makka alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al akil wal ba'd wanda mun ka sanya ga mutane sawa anil akifi wal ba wanda na ciki da wanda yake ba kauye bako mai zakkuwa duk daidai suke ciki wato makka wato abin ita ce ita ce garin musulunci da wanda na ciki da wanda yake ba kawaye in an tayi makka duk ɗaya ake saboda haka wato wasu malamai suna hana gidajen makka a rike su don haya kowa ya kai ya zauna ah, kun fahimta ko Eh, domin an ce kowa duk ɗaya ne ɗan gari da wanda an ya taho sai dai a bar shi abin nan sai dai a bar shi fili kuwa a satantinsa amma kuma abin nan malaman malikiya domin an ce a bar shi fili mutane suna samun wuri ba wato ba laifi mutum ya tashi gyara don mutum baki su samu abin nan shi kuma ya samu dan sana'ar da ya ci a tsarin ikhtilafa fi ma'ana taswiya an yi tsabani da an ka ce duk kowa daidai suke cikin haramin makka ila fi tiramihi ga girmama shi saboda haka shi kenan ba laihi dan gari yana da gidansu ba ko shi kuma shi hajji ya koma wa qada in fi da yin abin nan ibada kun gane eh da wannan ne ba za mu ga laifin saboda wannan dalilin na man kama ga wa'annan gidaje an an yi da wannan ake eh wannan za mu ga ba za mu ga laifin yanzu kayyade alhamdulillah eh wato inda yana yiwa Eh, in yanzu yan saki mutane duk sun ka tafi kaddara daga Najeriya yanzu in ka saki hanya ka samu dubu eh, dubu metan ina ka samu jirgin da zaka kai su eh ta wadan son kafe ta wasu duna an Allah suna kawo da suna eh, taushe mutane daga hanyar ubangiji wa'adul majil haram kuma suna hana mutane daga masallaci mai alfarma ko kuma tsararre alladhi ja'alnahu alladhi ja'alnahu man saka wanda yake mun sanya shi wurin ibada wa muta'abbada linnasi ga mutane sawa lil afifi wal ba wanda yake wanda arba mai zimta ciki da bako wanda ya taho duk daidai suke ciki shine yace an yi khilafa ga wannan daidaitawa da an kawo mutane an ce da girmamawa wa qada'in nusuki da yin ibada ciki wakila fil nuzul bihi ko kuma ga sauka gare shi wato in mutum ya riga ya sauka kamar cikin masallaci ne ba a cewa wani tashi don wani ya zauna wala yuzaju ahadun in idza kana qad sabaqa ila ila nuzuli fi ba abin tsan hirgitar hirgita da wani a tayar da shi in ya riga ya zauna kun fahimta ko wa man yurid fihi bi ilhadin wanda duk yayi niyya a ciki wato yayi ilhadi abinda ilhadi karkatar da addini da ƙarya ai udula an qasd ya karkace wata daga nufi wal itidal da daidaita yuqalu al hada fi dinillahi yayi ilhadi ga addinin Allah wato ya karkace duk wanda ya karkace addini bi da zalunci bi sabbi zulmin wato ya sani da gangan yayi bi an al hada fihi amdan yayi ilhadi ciki da gangan wa huwa ya'rifu annahu ilhadin ya san ba addinin kwarai ne yake ba ciki fi dinillahi ga addinin ubangiji ne zikru min azabin alim za mu dan dana mai daga azaba mai tsanani ko ina cikin duniya ba a yi ma ba awa mutum azaba saboda ya yi niyyar yin cuta sai in ya aikata amma idan mutum ya yi niyyar karkacewa daga addini ko yin zalunci cikin makka to Allah zai dandana masa azaba game da zama cikin masallaci da yawa nan mutum kan zanna sai wanda lura ya tashe shi eh. ko tarbe shi a wajen ko ni lissafin da yake nazari ko wani ya eh, to wannan ya nuna alalura ta tayar da shi yana nan bai saki wurin ba eh. wa hadu ko ai na zikau min azabin ali eh وإذ بوأنا لإبراهيم مكان to ya bayyana yadda ka gina ɗaki ku ana suna aiki suna girmamawa aikin da suke yi wazkur ka ambata izba wa ana li ibrahim kan bait lokacin da mun ka zaunar da mun ka zaunar da ibrahim wurin wurin ɗaki li yabni yahudan shi gina shi wa kana wa kana rafi'a min zaman tufan da lokacin da Allah ya yi ya abin nan abin nan eh, liyubniya ne an gyara liyubniya wa kana rafi'a min zaman tufan an gina shi shi a wurin da kasa ta fara bayyana akan kasa sannan bayan haka an mala'iku suka gina shi to bayan haka nan sannan zamanin tufan sai aka ɗauke shi to bayan haka nan aka umarci Ibrahim ya gina shi yanzu wa hu bi bina'i mun ka umarce shi da gina shi fa jaa ila mawdi'i ya zuwa ga wurin da ake gina shi wa banahu ala asasi adam ya gina shi bisa ga asalin da adam ya gina wa ja'ala turu fi samai sab'atu adriyan tsawon shi zuwa sama wato gini zira'i bakwai bi zira'ihim da zira'in mutanen wannan zamani wa zar'ihi fil ardi 30 zira'a amma wato abin wajen tsawon shi ga kasa wato talatin bi zira'in da dai zira'in su wa da khalal hajara fil baiti wato hijir isma'ila yana cikin daki walam yaj'al lahu saqafan ba da daki baya da rufi wato gini ɗaya ne babu rufi walam yaj'al lahu saqafan waj'al lahu baban sannan ya sa mai kofa wa fara lahu bi'ran an kai rijiya ciki yulqa fiha ma yuhdan lil baiti duk kyautar da an ka kawo madaki nan ake sawa wannan kyautar na ita ake gyara shi da shi وبناه قبله qablahu wato kuma gabanin gabanin Ibrahim akwai ɗayan Adam wanda gina shi wato shi wa qabla shi Adam gabanin shi Adam ya gina wa qabla Adam al mala'ika kuma gabanin Adam mala'iku sun gina saboda haka wato waɗannan gina tsaki gini na farko na mala'iku sannan shi ya gina Adam bayan Adam shi bayan shi sai Ibrahim bayan Ibrahim sai abin nan wato abin nan Quraysh abin nan Quraysh sun gina zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da shekara 35 bayan haka nan kuma abin nan Abdullahi ibn Zubair ya gina bayan shi kuma abin nan Fatimiyuna sun gina sannan bayan haka kuma waɗannan Saudiyu ba ginawa sabu sun kai ba ƙara rufe shi eh, sannan kuma kusayyu ya gina wato gabanin bayan ginin ƙurashawa kusayyu wanda yake shi ya fara ya masa rufi ya tafi ya samu wata jirgi wajen jidda wanda yake ta ɓaci an ka barta to wannan itacen nan su ya ɗauko ya yi rufi da su kun fahimta ko mutum goma dai ne wato lokacin da suke gini wa lokacin da Ibrahim yake gini wa umarna Ibrahim wa amarna Ibrahim ka umarci Ibrahim Allah ta shirik bi shay'an kada ka hada komi da ni wajen ginin daki wa dakir baiti ka tsarkake daki na daga gumaka na don masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa ciki masu sallah ciki war ruku'i sujud da masu ruku'i masu sujuda ya ambaci ruku'in abin rukun na biyu na aikin sallah wato abin nan ruku'i da sujuda masu yin ruku'i masu yin sujuda wato kenan a tsarkake wannan daki a gina shi don masu abin nan masu zama ciki da masu yin sallah wannan ya nuna ko ka cikin abin nan cikin hurumin ka zauna ko cikin masallaci ka zauna ba da ibada ba fuskantar ka'aba dai ibada ne an ce ana saukar da lada ɗari kullun Ah, arba'in don masu fuskantar ka'aba sittin don masu sallah kullun ko ba su ce komi ba eh, sai dai makaruhi ne idan mutum ya shiga cikin ka'aba ya miƙe kawahu zuwa gare ta kun fahimta ko sai mutum ya kame ya bin nan eh na nasi بالحج يا wa ala كل أوامر يادين من كل فج wa'azin fi nasu bil bayan ka gina aka ce ma Ibrahimu shi shi kira ga mutane wato su taho hajji fanada ala jabal abi kuwaisin bayan ya gama ginin daki sai ya hau jabal abi kuwaisin wannan da safa take ciki yayi kira ce ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikum alhajj ilayhi fa'ajibu rabbakum ubangijinku ya gina ɗaki ya wajabta muku hajji zuwa gare shi ku karɓa mu kiran ubangijinku fata bi shi yaminan washi shimalan ya karkata da huskar shi dama da hagu yana kira wa sharqan wa garban gabas da yamma wa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja duk wanda an ka rubuta masa zai yi hajji ya abin ya karba masa min aslabi rijal tun daga abin cikin tsatsun ubannai wa arhamil ummati wanda yake ya riga shiga cikin cikin uwa ta wato kuma ya karba daga can duk wanda Allah ya nufa tun wannan lokaci wato sun ka karba labbaik allahumma labbaik don haka wato wannan shine kabbara harama na nashi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wato abin da shi karbawa ka ya ubangiji karbawa ka la sharika la ba abokin tarewa gare ka inna alhamdu wa ni'mata godiya da ka shiryar da mu ga waɗannan ayyuka na ibada gare ka ne wan ni'mata kana ni'imar da ka ba mu har mun ka taho ka ba mu lafiya kuma ka ba mu eh, abin nan guzurin da mun ka taho duk naka ne walhamdu da godiya la sharika la ba abokin tarewa gare ka wa jawabul amr da a jawabin amri an kace ya tukar jalan mutane za su zo ma suna tafiya ƙasa wato jam'u rajulin mai tafiya ƙasa wa wa ala kulli damirin za su to kuma akan dawaki ko ko raƙumma ko wani raƙumi wanda yake ya rame saboda tafiya wa huwa yutlaqu ala zakar wal unsa namiji ne ko mace ya tina wato su raƙumma za su zo min kulli fajjin amika da wani abin na hanya wanda ta fito cikin duwatsu amika mai zurfi ashe kenan akwai masu zakuwa abin nan ƙasa na kusa ko kuma masu zakuwa akan dabbobi tun daga nesa kun gane ko to eh kuma na shi alamu to liyashhadu manafi'a lahum wato mutane wato abin ka kirai mutane su tafi don su halarci abubuwan amfani gare su fi duniya bi tijarati a duniya wato kun ga fatauci kun fahimta ko domin in an tafi komi za ka iske abin nan babu inda ake fatauci cikin duniya kamar kamar makka kun babu inda kaya suke da arha kamar makka ah, mi dalili wato attajiran can za su tafi kasashen da ake yin kaya su sau da yawa su sau wannan da sun kai da yawa kun ga kastam sai ya yi kaɗan kuma tsadar kayan sai ta yi musu kaɗan don abin da ake sayarwa fan biyar in za ka sai da yawa sai a sayar makon hudu ko a sayar makon uku a sau da yawa in an taho sai a kuma su shigo ƙasa maka ba ta yin kastam saboda ka sai a shigo da kayan in an shigo da kaya kai mai kaya kuma jiran kake yi alhazin to su saya ba ka son aje in ka aje har an ka ga abin nan har an ka kare hajji sun ka tai sai a barka da neman ma inda zaka su to ta ajewa saboda haka kuma maimakon ka ce sai na kara na ninninka in kwabo ka samu sai ka ce alhamdulillah to baya kana kuma ga natsuwa addini ah, saboda haka wato kayan ingila sai ka tafi maka ka sau rabin su kamar yadda kake siya ingila kayan najeriya a tamfan nan alhazai sukan ɗauka su tai da ita don wasu ba su iya ɗaukar kuɗi domin kuɗi sai ka tayi banki ya baka abin nan sai su sai a tamfa da menene su tai can in sun tai sai rabi darajar kuɗin ta kuɗin na yawan kuɗin na eh domin can kada son kuɗin na ta shine eh wasu sai su komo da ita na Najeriya su ci riba kuma <laughs> ba shi ne ba wato <laughs> eh, wato kenan kun ga akwai riba ta fatauci aw fil akhirati ko ko riba ga lahira domin mutum ya tafi eh, aikin da ake yi cikin makka wato yana amfanin musulmi kwarai mai iko da mai samu a bashi cikin tuwahin ihram ya komo ƙasa talaka shi ko a sanya mai tuwahin Ihiram ya yi zan daraja guda sannan bayan ka nan su suna gudu wuri guda suna gewaya wuri guda suna jihe jihe guda su kai guda ne abin duk abin da za su yi ba ka iya bambantawa tsakanin mai iko da mara iko sai dai wajen kiba jiki tada kama har ya jin daɗi domin shi bai saba da hutawa ba <laughs> kun fahimta ko bayan haka nan kuma ga fahimtar juna mutumin Najeriya ya haɗu da mutanen Rasha mutanen Ingila kowane duwuri guda zaune ana hira ba mai ce wani komi cikin tuwahi iri guda ba wani abin kowa bai jin shi wani abu ne akwai wani abu da ni jarraba a can wata rana an komo daga an komo daga Arfa an sauka a Muzdalifa na taho ban san abin nan ni sauka daga abin nan motata sai ni tafi ni iske wasu masarawa sun kewaye Eh, da su da ƴaƴan abin iyalin su suna cin abinci sai ni shiga don in ci ban ce musu assalamu alaikum ba don ina son jaraba su ne eh, ni shiga ni fara ci sai suka ƙara buɗa min har suna ɗebuwa suna kawo min ina abin bayan haka nan an ka tashi za a yi alwala sai ka kawo min ruwa ni alwala mun ka tashi sai ni iqama da sun ka ji na iqama suka ce bismillah in zalli bani ce a'a to wani wuri za ka tafi baka san mutane ba baka san su ba ba su san ka ba sannan kuma ba ma launin ku iri guda ba ba harshen ku iri guda ba ka samu irin wannan hmm, ka shiga abin da ba su yi ma magana sai su ƙara buɗa ma hmm. to kuma ku diba ko ina cikin duniya ana taruwa don a yi shawara wace hukuma adda ikon da tara duniya kamar yadda mutanen musulmi ke taruwa sannan kuma a rabu kowa na murna mutum ya wahala irin wahalar jiki amma kuma ya komo da ya sauka san yake ya koma har yana faɗa ya ce a a yi hankuri har wasu su tafi eh. au fihi ma ko ku gare su wato lahira da duniya kenan a kawalin yana yiwa ka ce wannan abubuwan amfani na duniya kawai wajen fatauci ko ko na lahira kawai don waɗannan au fihi ma ko ku gaba ɗai kun fahimta ko ta ina ne wato Ah, wa yadhkuru Allah su ambaci kuma sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin cikin kwanuka sanannu ashar eh, zilhijja wato sune kwanuka goma na zilhajji aw yawm arfa ko ko ranar arfa kun san addu'a ranar arfa ranar juma'a ta ranar arfa amma ranar arfa ta an yi karba addu'a gare ta don haka nan ba a san mutum shi azumi a ranar don shi ji dadin addu'a Allah ya karba min kaza Allah ba ni kaza Allah ya tsare ni daga kaza kun gane ko wato abin nan su ambaci Allah ranar arfa aw yawmin nar ko ko ranar sallah babba wato a muzdalifa wato Allah harami ila akhir ayyami tashriki a qawalin wannan akwai eh, ambaton sunan Allah wanda yake banci alhazai akwai wanda yake ya hada duk musulmin duniya duk cikin waɗannan kwanuka alhazai za su yi abin nan um, za su yi ta abin nan hailala da istighfari da dai abin da ya saka ga eh, mutum duka ah, kamin ranar arfa talbiya ita an ka azabu su labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak amma bayan an yi sallah sallah azhar da la'asar na abin nan talbiya ta kare ko da yake wasu na ganin ana yin talbiya har an har ai jifa daga nan kuma ga addu'o'in da ake yi akan hanya shine ake yi bayan haka na akwana muzdalifa ana ta wadna ana ta abin nan tasbihi da istighfari da hailala daga sallah asuba a ran nan ga masaba wadda ba ta malikiya ba in an ce assalamu alaikum da liman da masu binsa duk kowa sai ya kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har kwana har kwanukan ayyamu shirike su kare bayan kowace sallah amma malikiya suna ganin ah, wannan sallah asuba ba ta ciki daga sallar azhar ake farawa saboda haka karewa zai zan rana ta hudu ranar da yake in an yi jiwa daga nan sai a wace kun fahimta ko to ah, waɗannan waɗannan kabbarori da ake yi bayan sallah nan alhazai ba su banta da shi ba duk musulmi kowa na yi ko ina yake eh, cikin masallatai na ko ina cikin duniya kun fahimta ko Kursun eh. Allah fi ayyamin ma'lumatin wato su ambaci sunan Allah cikin kwanuka sananni sune goma ga ko ranar Arfa ko yawmun nahari ko kuma ahir ayyamu tashrik alama zakan saboda abinda Allah ya ba su na arziki na abinci min bahimata lan'am na dabbobi waɗanda ba su magana abin na a yanka su su ci sune abin na raƙumma eh, da shanu da tumaki da awaki Allah ce tun har waɗanda ake sokewa fi yawmil idi ranar idi wa ma ba da huda abinda bayan shi min alhadaya na hadayoyi wa dhahaya wato kun ga layya ba a yin ta can ah, ko wani ƙasa ana yin layya amma hadaya makka ɗaya ake yin ta kun fahimta ko eh to abin nan kullum ina ba da shawara wanda ya sami dama shi yi gabanin arfa in ya tafi yayi umra ta mata ya same shi to yana iya yin abin hadaya shi kun ga lokacin mutum ya yanke a wannan lokaci hadaya na da sababi biyu sababi na farko umra sannan a yi cikin wannan shekara to abin idan mutum ya yi umra ya samu sababi na farko saboda haka yana yin hadaya shi ya yanka kuma in ya yi a wannan lokaci cikin makka za ta samu masu ci amma in ya bari an ka tafi arfa to yana da wuya ya sami abin da ta su cika domin sai an fita da ita hillu sai ya tafi da ita arfa ya komo mina da ita ya yanka ah, kuma in ya yanka nan wato da yawa kuma sharuɗin yankawan nan wato ya zan cikin kwanukan na uku na yanka ran sallah da kwana biyu masu bi to kuma in ya yanka nan da kyar zai sami miskini wanda ke son ya ci shi ma yana da wuya ya ɗebo ya ci saboda haka sai a bar shi nan a ƙona ah, saboda haka wanda bai sami damar yin hadaya ba gabanin sallah to ya fi kyawo mashi bari sai ya komo makka ya sai ragunan da zai saya a sa cikin mota a kai hindu sannan a komo da su cikin hurmi a yanka cikin makka da mutane su samu su ci kuma ba a yan wanda ya sai rago cikin makka ya yanka cikin makka bai yi hadaya ba wanda ya saya mai yanka shi ma bai domin duk cikin hurumi ne tilas ne in an saya cikin hurumi sai an hita da shi waje amma wanda ya kai hille ya yi wanda ya kai hille ya komo da shi ya yi to ma haka haka makalla akwai wani wanda bai da lafiya sai hadayan ya kama shi sai je fatawa a wajen wani malami da ya fatawa sai ce masa in ya koma gida ya yanka a can eh. a'a ba a yin hadaya sai yin abin nan sai makka Eh, wato wannan ba daidai ba amma in ya zan shida ne ya zan abin nan ya yi aski ah, abin nan ba lokacin aski ba wanda yake shida wannan ko ina yana iya yi ba sai maka bai ba mu larabawan sukan ce wanda ake sayan dabbobin a hannun su sukan ce ai sun fita da su ba larabawa ake dibi ba littafi ake dibi oh. eh. Eh, lokacin da sun ka fito da su daga hillu sannan wakilanka ne eh, in sun mutu suna ta ka biya su eh. a ana iya yankawa in ya in yayi wata goma ko ya shekara guda ga risala an ce sai mai shekara guda shi ake layya da shi ko zanen suna ko ko hadaya Ah, to ina ne fakulu minha ku ci daga ah, hada yadda kun kai idza kana mustahabba wato in ya zama wadda ba ta tilas ba aw min ta mato ko ko wadda an wajiba kamar ta mato da kirani wa min kulli hadayin wajaba alai duk hadaya wadda ta wajaba a mutum in ya yanka zai ci illa min fidiyatil adha sai wadda yake mutum yayi wani yayi wani laifi ne Ah, an ce shi ba da fida'i wannan ba zai ci ba waje za a sai da haka nan sakamakon farauta wan nazar haka nan alwashi na miskinai wanda yake ah, abin nan eh, ah, abin nan miskinai wanda kai yawa miskinai abin nan alwashi to wannan ba za ka ci ba don kai alwashin nasu ne wa ad'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da abin nan um, ku ciyar da faqiri al ba'is wanda a cikin wahala al faqir wanda faqiri ku ci ku ciyar kun gane ku to summa li qalu tafatam summa li to ana neman mai mota KD 8181AA. Yaya Ya wurin mota. ake barin yara? Thank you. ta mu ci gaba sun male kado ta fata sannan bayan kanan su eh, bayan sun ci sun sha sannan su yi kare abin nan eh, su yi aski kenan eh, su gusar da mugunyar kama ay yuzilu aw sahum su gusar da wata kazantar su wa sha'atahum ba sha'ata ne ke ba wa sha'atahum mugunyar kama wato su yi aski ka tsuli zuhur kama tsawon aka fa kuma a yanke wal ya tsawafu bil baitati sannan su su yi tawafi wato tawaful ifada wal ya tsawafu bit takhafihu wal wal yufu nuzuran wato su cika alwashin su min al hadaya wad dahaya alwashin da sun kai su cika wal ya tsawafu ba kana su yi tawafi tawaful ifada bilbaiti lati ga ɗaki wanda da ɗaɗɗe ko kuma ɗaki wanda yake ‘yantacce wani bai taɓa bautar da shi ba shine alharam kala ibnu abbas sun miya tiƙan. an yi mai suna atikan li'anna allah ataqahu min tasallutil jababirati alayhi allah ya ‘yanta shi wani mugun sarki ba zai ta yi mallake shi ba wa kan min jabbarin sara ilai da yawa wanda yake mugun mutum wanda ya tafi zuwa gare shi li ya hadi mahudan shi rushe shi fa mana akullahu ta'ala min sai allah ya hana shi mithlu abraha kamar abraha fa fa'ala Allah bihi ma fa'ala Allah ya halaka shi kamar yadda ya halaka shi wa qala mujahid li annahu lam yublaq qad wani bai iya mallaka shi ba wakila qila baitun karimun dar wato daki mai daraja ai ai annal atika bi ma'anal karim wa domin an ce rajulun atiqun wato kenan mai daraja min qawlihim abinna itqul khayl wa tayri ko a ta kalkhail wal tsairu in ya zan dokin zaban abin nan dawaki zababbi ana cewa da abin nan khailun atik ko kuma abin nan tsuntsu atik wato abin nan zababbe kun fahimta ko babu mai iya mallakan makka sai sai abin nan sai mutanenta wato musulmi kun fahimta ko akwai magana wadda mutane ke yi abin nan wanda yake muyagu su ce mutanen makka mutanen madina ba su son annabi wannan magana ƙaryata Qur'ani ne kuma ƙaryata hadisi ne domin annabi ya ce makka madina kafiri bai iya zama ciki eh, kafiri bai iya zama ciki sannan kuma an ce wanda ya yi niyyar yin wani abu na ibada karkace cikin makka niyyar yi kawai za a ɗanɗana mai azaba to ya za ka ce mutane maka ba su annabi wato ka karyata qur'ani kenan duk mai hadin haka nan kafiri ne abin da ya karyata qur'ani ya karyata abin ya karyata hadisi eh, cikin makka kuma an ce abin nan madina eh, tana korar wanda ba na kwarai ba munafiki bai iya zama ciki eh madina kamar yadda zuga zugi ke korar abin nan eh, dauda ga bakin karshe Ji rabawa wato sa aka kashe shi. kamar yadda yake cikin motarsa wanda ya zage su gaba ɗaya hukuncin za ka kashe eh, eh. to wato jahilci da zalika طاعة الله فهو خير عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوزان واجتنبوا قول الزور to zalikal mazkur wannan abin da an ka ambata haka yake na girmamawa wannan daki da waɗanda da abubuwan da sun ka shafe shi duka wa man yu'azzim hurmatillahi duk wanda ya girmama dar abin da Allah ya eh, hurmomin Allah wato sha'irud dini abin da ka haramta ko abin da ka halatta shine hurmatullahi kenan wanda ya girmama su wanda yake wannan shine maudu'in sura ka girmama komai na addini kada ka dauke shi da walakanci wato hurmatul lama la yahillu intihaku abinda yake bai halarta ka saba masa ba fa huwa khairul lahu wannan shi alheri gare shi inda rabbi yuga ubangijin sa fil akhirati ga lahira komai na addini ka dauke shi da girma wa uhilla lakum al an'am bayan kana an halatta muku dabbobi eh, ai akalan ba da zabe ku ci bayan an yanke illa ma yutla alaikum sai abinda ake eh, ake karanta muku tahrimu haramta shi hurima alaikum al maytatu ba an karanto wata aya ba can farkon abin nan aka ce hurima alaikum al maytatu mu wadannan an haramta su saura an halatta muku fal istina'u munqati'un ga malikiyya wa yajuzu an yakuna muttasilan yana yi wa wata abin nan uh, mota ta kide ta kide a kuya ko rago a ce ana ka kawo yuka kawo yuka in an samu yuka an ka yanke wasu gani ya halatta amma ban daga malikiyya kun fahimta ko ga malikiya duk abin da aka ce kawo yuka kawo yuka in an yanke ba a ce. Eh. wa ta harimu lima arada min al min al maut wa nahwihi wa haramta wannan don sai in ya mutu wa itani bore sai min al ku ne sanci kazamta ta gumaka wata ku nisanci bauta mu wani Allah li'anna hadiji sun domin abin nan bauta mu wani Allah ko kuma gumaka da ake bauta ma kazamta ne wa istanibu qawla zuru kuma ku nisanci magana karkatatta wato ai al-kalamul magana wanda ya karkace an waki daga hakika wato kada ku yi ƙarya ƙarya hadda in ta zan game da shaida tana kusa ga kafirci domin halattar da haram kafirci ne wanda ya yi shaidar ƙarya don ya amshi haƙƙin wani ya ba wani to ya da don haka an ka haɗa su nan wai ta nubu risa min ni wai ta nubu ƙaular zu don ya halatta mu wancan haram ya ci wa shahadatu zuri qaribatun lishirki kusa take ga kafirci idh hiya ihlalul haram domin halatar da haram ne aw tahrimul halal ko ko haramtar da halal ne ya rike kayan wani kace a'a nashi ne kenan ka haramta mai ka halatta mai ita ce kun gane ko Allah ya tsare mu bayan haka nan ƙarya ko wace iri ce ba ta da kyawu amma game da addini ta fi tsanani domin game da addini ka ce kenan haka Allah ya ce kawa Allah ƙarya hmm. alhali ko abinda muke ce muke karatu girmamawar sha'irul to in ka ce ka ƙara wani abu ka ce Allah ya ce ka girmama addini kenan ah. eh, kun fahimta ko eh, ya wulakanta kenan don haka har yana gani ya kamata ya ƙara ya rena abin da Allah ya ce ana karatu فنفقه أو تهوي به الريح ku musulmi an kace ku ci ku shayar ah, abin ku ku ciyar kuna fa'a lillahi kuna masu ah, abin nan karkata zuwa ga gaskiya lillahi ga Allah komawa ga gaskiya shine abin nan ah, Ibrahim Hanif wato musallimina kuna masu miƙa wuya zuwa ga Ubangiji adilina kuna masu karkacewa an kulli dinin siwa dinihi ga kowane addini wanda ba addinin sa ku karkace ku koma gaskiya gaira shirki na biyu ba kuna masu haɗa kowa ba da shi wato takidin lima qablahu wa kuma hala min min wa wato kenan masu karkata zuwa ga gaskiya masu karkacewa daga abinda duk ba gaskiya ba ba da sun hada kowa da Allah ba wa man yushrik billahi duk wanda ya hada wani da Allah haka annama khara min as sai ya zan kamar mutun ya fado daga sama Ah, eh, yana cikin eh, ah, faɗowa sai tsuntsu ya taho ya hige shi tun bai kawo ƙasa ba aw tawi rihu ko kuma iska ta faɗi da shi fi makanin sayyikin cikin wani wuri mai zurfi ba idin mai nisa wa huwa la yarji su ba abin nan fatar tsira shi wato kamar ya faɗo daga sama ko a hige shi a yi wani wuri da shi ko kuma ya faɗa har ya wuce ƙasa ya yi cikin rami inda yake ba a mani a cab da shi wato haka kenan wanda ya haɗa wani da Allah bai da matsaya hmm, Allah ya tsare mu zalika wa man yu'azzim zalika al'amru wato haka dai al'amari yake wa man yu'azzim sha'irallah duk wanda ya girmama hukunce hukuncen Allah fa ha wato wannan girmama wannan min taqawul qulub fa inna ha wato girmamawar hukunce hukuncen Allah ko kuma girmamawar raƙuman da ake yankewa waɗanda ake bayarwa don hadiya lil haram bi an tusta hasani wato mutum ya samu masu kyawu wa tusta mana a sa musu kiba wa hadha wa inna ta'zima sha'irallahi dakhilun fi kulli shay'in wannan masu tafsiri sun ka fassara amma ba nan ɗaya tsaya ba wato ko menene girmamawa kunce kuncen Allah ya shiga ga wannan abu da shiga ga komi bal huwa mawdu'u sura ai shine ma sura ke karantawa komi ka girmama shi wa minhu ma taqaddama al-kalamu alai daga ciki akwai abinda magana ya gabata gare shi wato abin nan abinda an ka ce ayi kai shi da girmamawa min tarki taqalid al-ama kada ka bi wato wai kawai naga ana yi ba ka tabbata ba kun fahimta ko wa tarkil da ibtida'i kuma da barin eh, abin nan bid'a fi dini ga addini kada mutum ya kaka wani abu cikin addini domin in ya kaka wani abu ya kara wato bai girmama magana Allah ba wa tarkil dukul fihi ala harfin kuma kada mutum ya shiga ga gehe wato in na samu abin da nake so to shikenan in ban samu ba in bari fa in asabu khairun min annabi shine wanda ya shiga akan gefe in ya wani alheri ya same shi ya natsu wa illa in qalba ala washi kun wartar da shi ridda an addini ga addini wannan kenan duk bai girmama hukunce-hukuncen Allah ba wa kadhalika fi ma yati haka nan ga abinda a tafe kama sanu bayyinu insha Allah fi mawadihi ga rasa ko menene da wato ayi shi da girmamawa wa ta'zimu fi kulli shay'in girmamawa ga komi huwa ruhu shine ruhin wannan abin da komi kake yin baka girmama ba ba aikin banza ne kenan hmm, yana yi wa kayi sallah kayi ne ne don mutane su ganka ashe kaga yana ne yana yi yana hangen mutane ba Allah yake dibi ba mu fahimta ko hmm, wato girmamawa kamar yadda Allah ya ce ka san aikin Allah ne kake yi saboda haka wato baka tunanin kowa sai shi kama kala ta'ala kamar yadda ya ce min taqawul qulub wato yana daga cikin taqawa na zuciya aikin zuciya ne wannan girmamawa ai minhum wato zuciya ta daga gare su ah, fa innal quluba idan qadat li ta'zimi shay'in zukata in sun ka jawo ga girmama abu asra jami'ul ala ila amali dukan sauran gaba sai su yi dogawa ga aikata wannan abu wal qiyam bi wajibati da tsayuwa da wajibban shi wani wafi da nafilolin sa kun fahimta ko ah, fa fil hadisi sai ya to cikin hadisi sai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala wa inna fil jasad mulga annabi ya ce ku saurara wato cikin cikin jiki akwai wata tsoka wadda yake daidai ka sa cikin baki ka taune ka hade idza salaha salaha al jasad kulluhu in ta yi kyawo ciki duk sai yayi kyawo wa idza fasada in ko ta ɓaci fasada al-jasad kullu sai jiki duk ya ɓaci ala ku saurara wa hiya al shi ita ce zuciya wannan tsokan nan ita ce zuciya saboda haka yi gyaran ta in ta gyaru komi ya gyaru in ta ɓaci komi ya ɓaci to wannan kenan ga komi za ka shi zan wato zuciya ta girmama abin nan ba ka iya girmama abu sai ka sai ka karance shi ka san hukuncinsa ka san kyawunsa da rashin kyawunsa nan za ka girmama shi ba ka iya sa mutum imani da ƙarfi sai dai ka sa ya yi shiru amma imani tilas ne sai da karatu sai da ganewa kun fahimta ko in zuciya bata gane ba ba ta girmama abu Lakon fi amana kuna da abubuwan amfani cikin hadaya ko wasu mai sha'air domin ai mata suna daga cikin sha'airar dini li ish'ari ha bima tu'rafu bihi annaha hadayun domin hadaya wato in raƙumi ne ana tsaga tozon shi don a san abin nan hadaya ce ka tsani hadidatin bi sunami wato kamar a sayuka a soka ga tozon ta jini ya hito wajen hagu Eh, abin nan manafi wato kuna da abubuwan amfani gare kar ku biya kamar hawanta wal hamli kuna yi dauka kaya aka bi ma la ya duru haka abin da yake bai cutar da ita kun bai cutar da danta ila ajalin musamman har zuwa ga ajali wanda an ka ambata lokacin soke ta thumma mahilluha sannan wurin yanke ta ita hadayar ilal baitul atiq zuwa ga daki wanda amintacce wato daki amintacce nan wato kenan zuwa hurumin makka iyakar da an kai hurumi an ka kewaye shine albaitul atiq nan shine haramun a makka duk inda mutum ya yanke cikin hurumi ta yanku inda wal murad bihi al haramu jami'uhu hurumin makka dukansa kun kun fahimta ko wanda ya yanke wajen hurumi bata yi ba to haka nan kuma wanda yake ya saya cikin hurumi ya yanke cikin hurumi bata yi ba wannan shine masabin malik to ci gaba ولكل أمة جعلنا من ليذكروا اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المخبتين ولكل أمة جعلنا ummatin قوة lamma zakar ta'ala zaba'iha lokacin da Allah ya ambaci abubuwan da ake yankewa bayyana annahu lam takhal minha ummatun babu wata al'umma face tana yanka wani abu don ibadarta ko da arne ne yana yankawa ga dutsen sa ko ba haka ba don haka wato yankewa yana cikin ibada Eh, fazzaba'ihu min ash-shara'il qadima wato yanka dabbobi yana cikin shari'o'i waɗanda yake tun da akwai su kun ga wato abin nan eh, qabila da habil sun yi abin nan fa qala ta'ala Allah yace wa li kulli ummatin ja'alna manasika ga kowace al'umma wadda ta gabata mun sanya wato abubuwan yankewa na ibada ai shara'ana li kulli ummatin mu'minatin kowace al'umma wadda mu'mina mun shar'anta mata an yansu kulillahi su yi ibada ga Allah da yanke wani abu wa min shurutiha ma'rifatu kayfiyati akwai daga sharuddan abin yankewa mutum ya san sharuddan yankewar ba ka yankewa yadda ka ga dama ba a yanke karami ba a yankewa yadda an ka ga dama sai yadda shari'a ta ce wa wakati kuma lokacinta ko da misalin zanen suna ne in mutum ya yanke da dare tun rana ba ta hito babu kun fahimta ko wa mahalli da wurin yankewa in haji in abin nan in hada ya ce sai makka inda ba hadaya inda ba abin nan hadaya ba ku mutum na iya yankewa inda ya ga dama liyazkuru smallahi don mi Allah ya azamuna ya azama kowace al'umma wannan aiki don su ambaci sunan Allah alama arzikan saboda arzita su da yamin bahimatul an'am daga dabbobi waɗanda yake ana yankan su ba su magana ai inda zabiha wurin yankan su wani hari ha ko soke su sama ha bahimatan yace dabbobin da ba su magana li annaha da tatakallamu ba su magana kun ga eh, kaddara da an ce ku yanke ƴaƴanku akwai wuya ko waƙayyada eh, bil eh, bil an'ami da an ka ce kuma za a yi layya da dabbobin gida na ni'ima wato kenan raƙumma da shanu da tumaki da awaki wato anna ma siwa ya juzu zabu duk abin da ba su ba a yanke shi ba kai kamu barewa ka yanke kun fahimta ko fil qur'an qarabin wato ga dabbobin ibada wa in ja ba akalu ko da yake ya halatta ka samo abin nan bauna ko wani abu ka yanka ka ci amma ba ya halatta ka yi layya da ita ko ka yi zanen suna da ita ko ka yi abin nan layya da ita fa ilahukum ilahun wahidun abin bautawar ku dai ku al'ummomi abin nan na farko da na yanzu ilahun wahidun abin bautawa guda ne la sharika lahu ba abokin tarewa gare shi falahu aslimu saboda haka ku miƙa wuya zuwa gare shi gaba ɗaya ku da kun ka rage yanzu wa bashir lil mukhbitin an kace ma annabi shi bushara ga masu kankan da kai waɗanda ke bin abin da Allah ya ce musu da girmamawa kun fahimta ko to ci gaba eh a gyara mm, ha guda ne ba ha biyu ba to ci gaba الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ba an ce ai bushara ga masu kankan da kai ga an ambaci ayoyin ubangiji ba hukunce hukuncensa su wane alladina su ne waɗannan idza zikira Allah in an ambaci Allah wajala qulubun zai su ji tsoron saba mu umarnin sa wa sabirina ala ma asabun da wanda yake suna yin hankuri ga abin da ya same su na musibu wal muqimi sala da masu tsaye da sallah kamar yadda an ka umarce su da ita cikin lokutan ta wa mimma razaqnahum yanfiqun sannan kuma suna ciyarwa daga abin da mun ka azurta su da shi yana daga cikin walakantawa lokacin sallah ya yi baka da baka aikin komi babu mantuwa ka yi zamanka mutum ya abin nan mutum ubansa ya ce masa wani ina son abin nan kullum tsakanin karfe ɗaya da karfe da karfe uku ka taho inganka shi in yana zaune lafiya lau zai ce sai karshen karfe uku zai zo ba ya kamata tun karfe ɗayan da baba ya ce ka zo domin yana cikin girmamawa Ah, ka fara yin wannan sannan bayan ka nan kai wani aiki amma mutum ya san lokacin sallah yayi bayan haka nan yayi zaman sa wai sai wani lokacin da yake so cikin zuciyar shi ya zo to bai girin wa hukuncin Allah ba babu laifin jinkirtawa don malaman mutanen masallaci su taru kun ga wannan shi ma nau'in ibada ne eh, amma in babu wannan to ba babu uzuri wala dai Allah ya tsare mu eh. da musiba eh ah, mutum ya je ya nemi Allah ya sauƙaƙe mishi wannan da eh, babu laifi ko me yasa ne ka ce Allah ya sauke maka ka yarda kenan akwai hankuri a'a ah, ah, ah, wato abin nan komai mutum ya same ka koma ga Allah ai kai hankuri kenan ka dauka dauka shike ba kuma shike debe ma eh, in ba in baka roka ba sai ya ce abin nan kai ma kai hushi <laughs> ka gane ko hmm. eh to radda kun ka sa sallah ita ce shugaba ga ayyukan ku wato abin nan gwargwaron canzawar lokaci yanzu in ka tafi makka kullun tana canzawa kamar yadda sallah asuba ke canzawa gare mu kun ga gwargwaron hitowa alijiri sai mu yi sallah wani bi abin nan tun karfe biyar ba ta yi ba wani lokaci ba za a yi sallah ba sai biyar da rabi har zuwa shidda Eh. lokacin sallah mai lokacin zafi ana son a dakata a cikin masallatai don mutane su taru kuma kamar yadda nace in ya zan masallaci ne yana yiwa a dakata don mutane masu sallah cikin su taru ka gane dadewa wanda yake bata kai ga tozartar da lokaci ba kamar yadda muke yin sallar juma'a a nan karfe biyu kun ga an ce a yi ta karfe daya mutanen da yake manyan mutane suna ofis ko ba yi musu uzurin hitowa gabanin lokaci ba ko kuma in sun fito suna son su su yi wanka su abin nan in an ce a yi ta karfe daya ko karfe daya da rabi mutum ba zai samu wankan juma'a ba ko ba haka ba kuma ya ɗauko 'ya'yansa ya taho ya saba musu da abin nan eh, zakuwa masallaci kuma wannan zai koru Ah, kun ga akwai tsanani saboda haka babu lafi an jinkirta na zuwa karfe biyu akwai eh? ah, ya kan zan wajibi domin in ka yi kastun karfe ɗaya su waɗancan fa ka hana su ko kuma su a shugabanni don ma'aikatan nan su ne sarakuna ko ba haka ba wannan ga sallar juma'a ma nake bayani eh ga sallar juma'a in ba ga sallar eh, ga sallar juma'a ba nan ne yake hudu ba eh. Eh, wanda yake a juyar da mutane su abin nan su san abin da suke mai kyau mara kyau sauran sallolin azhar da lokaci yayi babu dalilin da mutane za su dakata domin kowace office suna tsaya ta yi sallah alhamdulillah nan Kaduna kowane ministry abin suna da masallacin su suna da limamin su cikin su kuma Eh, yadda ake faɗa da a ce famanin sakaratar ba su sauka yanzu samanin su suke sauka ana sallah abin ko suna jan sallah alhamdulillah Allah ya canza muna abin nan ah, kahir ce ya maishe shi musulunci Allah ya tabbatar da shi eh. ci gaba ci gaba eh. walbuduna وعلى من عدا walbudna sannan raƙumma ja'alna halakum mun sanya muku su min sha'irillah suna daga cikin ayyukan addini suna daga cikin hukunce hukuncen addini wato lakum fiya khairun kuna da wani alkhairi gare shi bayan bayan addini ai nabun amfani fi duniya cikin duniya kama ta kaddama wa ajrun kuma kuna da lada fil uqba lahira fadhkuru ismallahi alaiha ku ambaci sunan Allah lokacin da kuke soke su sawafa kuma yadda ake yanke su ba sai an kayar da su kwance ba wato sai a ɗauke ƙafa guda wato ta hagu eh, ƙafa uku na tsaye akan ƙasa sannan a soke qa'imatan ala salasi maqulatul yad al-yusra ƙafa gaba ta dama sai a ɗauke don a sannan a soke fa idza wajaba junubuha in ya zan sannin sun kai sun kai shiru wato kenan in ta faɗi ga ƙasa ba da nahari bayan sokewa wa huwa waqatul akli minha kuma ya zan sai ta huce ko kulu minha ku ci daga layyar da kun kai ko hada yadda kun kai in shi shitum in kun so wa adimul qani sannan ku ciyar da miskini wanda yake bayan roko ya qana'u bima yuta yana wadatuwa da abin da anka bashi wala yasalu bashi roko wala ta'arul bai gita don a bashi wal mutar hakanan kuma miskini wanda ke gittawa yana roko shi ma a bashi kazalika kamar dai yadda mun ka hore su gare ku sun ka tsaya ha ka yanka su na halaku mun ka wata mun ka hore su gare ku bi antum harsini a soke su wata ka a hau kuma wa illa lam tudaka in ba don Allah ya hore muna raƙumi ba yaya za mu yi da shi wa iya hawan shi wa iya yanka shi ya tsaya wato Allah ya hore mu na su la ya hore muku su la allakum tashkurun ko za ku gode mu in ami alaikum za ku gode mu ni'imar da ni gare ku da waɗannan abubuwa to ci gaba la ولكن كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما عليكم وبشر to lan yanala Allah alhumuha namomin ba zai sami Allah ba don ka yanke hadayarka ba Allah ba zai ci naman ba wala dima'u haka nan jinainan ta ba zai sami Allah ba ai la yurfa an ilahi ba a ɗaukar jinai nan zuwa ga Allah ba cewa ake a da jini wai don abin nan kamar masu tsafi su ce aljannu su sha jini ba walakin yana ruhu ta ku, amma tsoron Allah na daggare ku shike samun sa wato ya ce ku yi to ku yi don girmama abin kalmar shi ay yurfau ilayhi minkum al-amalu salihan tawaka wa aiki wanda an na kware shi aka kai gare shi al lahu wanda yake tsintsa don Allah mal iman ta da imani kadhalika sakharaha lakum haka dai Allah ya kore waɗannan dabbobi gare ku litukabbiru don ku girmama ubangiji alama hadakum don abin da ya shirye da ku da shi arsha da ku ya shirye da ku lima alimi ga sannan addinin sa wa manasika hajji kuma da wurare da abubuwan aikin hajjin na dabbobi wa takabiri da kabbarorin sa ta'ala huwa al-isra'u huwa al-isra'u limtisali awamirihi wato shikenan abinda a girmama shi wato shine ku yi gaugawa ga bin umarninsa bi qadaril istita'at gwargwadon iyawa na bi nawahi ko mutum ya nisanci abubuwan da an ka hana gaba ɗaya wa zikrullahi indahuma kuma ambaci Allah lokacin su ala annahu huwal amir wan nahi mi za ka yi ka tuna Allah ya umarce ka mi za ka bari ka bari na cewa Allah ya hane ka wannan shine zikiri wanda ya fi wato zikirin zikirin ubangiji lokacin aiki ya fi zikirin ubangiji da baki kawai kun gane ko wa bashir musulmi Allah ya ce ka bushara ga masu ihsani masu kyautatawa ga tauhidin su menene menene ihsani annabi ya fassara shi da fassarar da wani bai iya fassarawa al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka abinda aka yi ce ma ihsani ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa domin in kai ba ka ganin sa ka tabbata shi yana ganin ka kun gane ko mm game da ihsani hmm. akwai wani taro wadda aka taba yi hadda kai eh, eh. wanda aka ce wai kamar addinin kusanci wai reshe ne na insani ne kuke nufi da wannan abin da eh reshe ne domin na an ka sana shi kullum in mutum ya kawo bid'a ba ba a karɓar masa ita sai ya dan dan farata ga wani abu na addini kamar ilmul kalami an dan shi ga faɗin la ilaha illallah ko ba haka ba eh. sannan a shi ta magana qur'ani a ta magana hadisi a ce abin nan hankali wato eh, eh, su masu son su karkatar da mutane ah, amma ba wani ah, masu abin nan ba ganin don a dauke gare shi da kyalle a ce ka kaddara shehin kana nan a dauke ka Allah in sa za ka sallah za ce ka kaddara a ce annabi ah, eh, Allah kawai komi Allah hmm, Allah ya yi umarni annabi ya kawo mu ya bayyana hmm, hmm. To, inna Allah ya dafi an lalazina amanu, lalle Allah yana tun kuɗe ma waɗanda sun kai imani, Allah na wa masu imani yaƙi. yana tunkuɗe musu ga mashiriki na musibun wato masu shirki wa kullum man yurid bihim kaidan duk wanda ke son shi musu mugunyar dabara to Allah shi ke tunkuɗe musu Allah ya yi tsaye ga cewa matuƙar kana bauta masa kuma kana kana ka ikhlasi ga bauta masa to duk wanda ke son shi ma sharri Allah zai mai da sharrin sa gare shi inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafura Allah ba ya san Ah, ko ba shi shiryar baya ya ba da lada ga dukan mai yaudara fi amanati ga amanar shi domin wanda an ka ce ga yadda za ka yi ibada ya yi bisa ga yaudara Allah bai son shi to iri na yi wato Allah ba zai biya masa bukata ba zai tsare shi ba zai tunkuɗe masa musiba ba ai kullu man layya yahaq Allah duk wanda ya tozartar da haƙin Allah ko kha'inu mai yaudara ne don ya dauki alkawali don da kai kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai alkawalin za ka tsare komai da gurgurdan iyawarka to in mutum ya to na wulakantawa ya zama yaudara to tunda ya zama yaudara Allah ba ya bai taimakon sa eh, kafur mai yawan kafirci wato abin mai yawan yaudara mai yawan kafirci eh, kun fahimta ko wa huwa wa humul mushrikuna sune masu shirki wal ma'ana annahu yu'aqibun zai musu azaba kun gane ko to ci gaba inda aka ce kalmatan an sa wane al

wa min itina'ihi ta'ala bil mu'minina akwai kular da Allah ke yi ga mu'minnai almusinina masu ihsani masu bauta masa sosai ba um, um, da wadi bayan yayi alkawali bil mudafati anhu zai tunkuɗe musu azaba ko to kuma daga cikin kular da yake yi musu an ya zana lahum bi qitali man qatalahum ya yi musu izini su yaki wanda ya yake su hatta la yatakilu har ba za su dogara kadai ba wata zahaba quwwatuhum ruhiyya quwwatu ta karhi ta ruhi ta tafi domin an ce Allah zai tsare ku idan kun ka zauna haka nan zai tsare ku amma kuma kun lalace ba ku komi har ku abin nan har ku abin nan a ce ya kamata a san Allah ke ci da kai amma ya yi ruwan shuka ba zai ka tashi kai shuka ba kuma ka yi noma don ka samu hatsi ka ga wato Allah ya baka abu amma kuma ga wani aiki da ya sama wanda zai zai tsare wato abin nan aikinka Allah zai saka aljanna ko baka yi sallah ba in kin ya so amma kuma ke sai kai sallah don wato wannan abu ya a sa ma ruhi ruhin kai ta abin nan ya ta ginuwa Allah ya alkawalin tsare mu'minnai kuma ya ce su yaki kun gane ko don a tsare ruhin su don haka yace udhina lil ladina yuqatilu an yi izini ga waɗanda ake yaƙa daga cikin mu'minnai an yuqatilu su ma su yaki su yaƙi ne yuqatiluna su yaƙi masu yaƙin su ne kufa daga cikin kafirai wa yukhatibuhum bima yafhamun kullu kafiri ba sai kai mai magana da abin da yake fahimta da lallashi sai ce kai wawa ne amma in ka hito masa da ƙarfi kamar yadda ya hito masa ya ce eh ashe mahaukaci ne bari ka ba kun fahimta ko wa hadha awwal amrin bil jihad wannan shine farkon umarni da jihadi ga musulunci bi annahum zalimu wato an yaƙe su an ce su yaƙi su mu'minnai su yaƙi wanda ya yaƙe su domin an yi musu izini domin an zalunce su bi zulmil kafirin iyyahum domin kafirai kullum su zaka iske su sun kai su masu zalunci kulle kulle kuma abin nan in sun ga wato ba su yin kulle kulle sai sun fara kasawa amma in ba su fara kasawa ba hitowa za su yi gaba ɗaya da su yi duka wa inna allaha ala nasirihim laqadir kuma allah ga taimakon mu'minnai laqadirun mai iyawa ne ai wa'adahum bin nasr ya musu alkawari da taimako ala tariqir ramzi wato ya ishara wal kifayati kuma ya zai isan musu kama wa'ada bi dabi aza al kufar an kuma yadda ya alkawalin ga eh, tun kudewa cuta da gare tun cuta kafirai daga barin su summa hasahum ala al kitab bayan kana ya fadaitar da su da yaki al mazuni lahum wanda aka yi musu izni bi tadhkirihim bi annahum zulmu domin an an abinna an tunatar da su cewa an zalunce su kada su yarda da zalunci domin wanda yake mai yarda da zalunci ya zan mai rauni kenan ah, ana so musulmi shi zan shi a gaba kun fahimta ko to alladhina ukhriju alladhina ukhriju min diyarihim an yaqulu rabbuna Allah ولولا دماء شراد النار بعضهم الله هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز to an wa musulmi abin muminai izini da yin yaƙi lahum bi tazkirihim bi annahum humul ladina ukhruju cewa wato su an ka zalunta an ka fidda su min diyarin daga gidajensu bi da hakin babu duk wani dalili fil ikhraj ga fitar wannan ai ma ukhruju illa an yaqulu ba hidda su ba daga gidajensu sai don su ce rabbuna la abin abota mu Allah kawai wahadahu wa hadal qawlu kuma wannan magana gaskiya ce kace ba abin bauta mu sai Allah ya ce aka hidda daga gida wal ikhraj bihi ikhrajin bi ghairi haqqin fitar da mutum daga gidansa don yace Allah abin bautawa ta to fitarwa ce ba dalili ba walau la dan ullahi nasa ba don kamar yadda wasu abin nan wawa yake hidda ƴaƴan idan sun ce ƴan izala ne abi Allah abi annabi ku diba wannan hauka Allah saukake hmm. walau la dan nasa balum bi balin ba don tun kuɗewar Allah ba ko ko difa'un nas tun da Allah ke wa mutane don bi ba'lin ya tun wasu da wasu wato kafirai in sun tauza su yaudara ya samu minne su yaƙe su ya tun su ba don wannan ba don bi ba'lin wato tun kude kafirai da mu'minnai wala la dabullahi ahal ahal shirki bil mu'min ba don Allah na tunkuɗe wa kafirai da mu'minnai ba bil izni lahum shine ya musu izni fi jihadin ga musu jihadi lastaula ahal shirki ala ahal al adyan da ba don wannan ba da mutanen kahirci sun rinjaye akan mutanen imani wa attalu mawadi a ibadatin su sa wuraren ibada su zan ba kowa ciki wato su dan abin nan ibadatin mu'mina minhu wato kenan wuraren ibada mu'minai a hana su yin ibada ciki wa huwa qawluhu ta'ala la huddima sawami da an rusa abin nan sauma o'i na rukubanawa wato abin nan nasara Ah, akwai waɗanda yake suna komawa daji su zauna ba su komi sai ibada ah, ana ce hamitis da turanci ko ah, hamit eh, kun ga can da a'a abin an ba sufanci ne amma dai asalinsa wato su sun ka ƙara ma kansu shi Allah bai aza musu shi ba wannan kuma ya shigo daga cikin addinin yahud daga cikin addinin eh, hindu eh, addinin hindu ya shigo cikin addinin nasara mutum ya keɓance kansa ya taye ta ibada ya koma daji ga musulmi bai yiwuwa abin da yasa bai yiwuwa wato babu eh, abin nan babu babu halwa cikin musulunci mutum ya zauna cikin ɗaki ba ya fita domin ba da hamsu salawati masallaci Ah, sunna ne wadda an wajiba idan mutum ya yi zaman shi cikin gida yana ta wai harwa yake yi in ya yi sallah zahar shi ɗai ko ta yi kyawo ya samu lada guda in ya taho masallaci yana da lada biyu ko 27 to ina amfanin halwa shi ɗai kun gane ko wato cikin musulunci babu halwa amma akwai itikadi mutum ya taho cikin masallaci ya zauna ah, kwanukan da ya ɗebi alwashi shi zauna yana ibada wato amma inda zai samu sallah kamsu tare da neman mafi yawa kwana goma amma mafi karanci dare guda da yini guda kun fahimta ko in ya zan kuma ya zauna masallacin da ba a sallar juma'a kuma ya ɗebi kwanukan da za a yi juma'a to tilas ne in lokacin juma'a ta ya fito kuma a tsaye sa kenan ya rushe ya tafi masallaci zuwa masallaci wajibi ne kun gane ko um, abin nan um, ko ina ba sai a taru kenan abin nan limami ya shiga gaba a yi sallah ba ba a yin sallar juma'a sai sharuɗa sun cika in sharuɗa ba su cika ba abin nan bai bai waje ba ba ka gane eh, in akwai liman kuma sun zauna sun yi gidaje sun zauna an ce wannan wuri za mu zauna nan ba za mu tashi ba ba bukoki ba to za a iya yin sallar juma'a in kai masallaci in kai na rufi amma in ba samu haka nan ba wato zama ne dan lokacin ciyawa in ta kare a tashi ko ko lokacin zafi ruwa ya kare gida ta honan bakin ruwa in ruwa ya komo mu iske to wannan ba za su yi sallar juma'a ba sai dai tilas ne su yi sallah tare eh, da limami kun fahimta ko kada kowa ya yi sallah abin nan ina fatar abin nan jam'iyyar nan da ake ce ma miyati Allah su yi kokarin karantar da abin nan fulani eh, abin nan don ga littafai yawa kuma karantar da abin nan fulani abu ne mai sauki domin mutane ne masu basira hmm. to sun ardafa ta'ala al-kalama sannan ubangiji ya ya taho da magana eh, bi ma ya jiri ya tasliyati wato ga abin da zai zo don hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bayyana ah, abin nan ayyuka eh, na na abin nan rabuwar kafirai kuma da abubuwa har abin da ya shafi hajji da cewa wato kowane aiki na ibada wato mutum wato girmama shi kada ka ga kamar yanke wani abu ne shikenan baya da wani muhimmanci ko menene Allah ya ce ayi a bashi muhimmanci to sannan ya tawo da abin da ke gudana abin da don hankurtar da Annabi sallallahu alaihi wasallama fi sabri ala kuma da bashi hankuri alama hu alaihi min min aziyati ga abin da yake yana akan sana cutarwar da ake yi masa wa aziyatul mu'minina kuma da cutar da mu'minai bi takadibi wa gairi na karyatawa da ake yi musu ko ko waninsa faƙala ya ce wa in yi in ya zan mutanen ka sun ka ƙaryata ka ya muhammadu fasbir ya hankuri wa kar zaba qawlan qawmun mutanen nuhu sun ƙaryata gabanin sun ƙaryata annabinsu gabanin ka saboda haka kai koyi da da da da abin nan kai koyi da nuhu da ya hankuri wa ad kuma wato adawa su ma sun ƙaryata annabin su hud samudawa su ma sun ƙaryata annabin su salihu duk sun kai hankuri kai ma kai koyi da su wa qaumi ibrahim wa qaumu lut haka nan mutanen ibrahim sun kare ta ibrahim haka nan mutanen lut sun kare ta lut duka sun kai hankuri saboda haka gare ka ba farau ba kai koyi da annabawan da gabata wasbir wa ashabin madina فهل تعلم to wa ashabu madiyana haka nan kuma mutanen madiyana su ma wato sun karyata annabin su shu'aib alaihi salam wa kuzziba musa an karyata musa kazzaba hul qibda sun ka karyata shi don ba mutanen sa bane la qaumu ba mutanen sa bane banu isra'ila su ma banu isra'ila sun yi abin da sun karyata shi bal zaba haula rusulun waɗannan sun karyata manzannin falaka uzwatun bihim kana da abin koyi da waɗannan annabawa mutanenka sun yi kama da mutanensu ko amlatul kafirina bayan haka nan Allah ya ce sai ni jinkiri ga waɗanda sun ka kafirta ai am habtu ni bi su jinkiri bi takiril iqabi lahu ban yi musu gaugawa azaba ba sun ma kasun sannan daga bayan ka masu bil azabi da azaba fa kaifa kana kiriya ya musu na ga ƙaryatawa annabawa yake yana da zafi ko bai da zafi ina yin azaba ko ban yin azaba to abin nan kenan yana nan ta zai auku yi hankuri

to wa ka'ayi min kare fa ka'ayi min da yawa wato gari wato ko mutanen gari wa hiya zalimatun ita alqaryar tana mai zalunci wato domin abin mutanen ta sun yi kafirci wato kenan sun walakanta ayoyin ubangiji sun walakanta hukunce hukuncen ubangiji ba su girmama ba fa hiya khawiyatun wato sai wato garin sai ta komo ta fadi ala urushiya bisa ga gadajenta asalin arshu gado ko kuma wato inabi gonan inabi ana yi mai gado don shi yado a kai kun ga wato ina an ka sare shi wato kamar an birkice ya fada abin nan to da yawa wato abin nan gari wanda yake ya karyata annaba bai girmama ayoyin ubangiji ba bai girmama hukunce hukuncen ubangiji ba ubangiji ya halaka ta birkice gadon ta kwaji ah, wa birin mu'attalatin kuma da yawa rijiya wanda yake an barta ba kowa mutanen sun gudu sun barta ko ko an halaka su an barta wa kasarin mashi da yawa kuma babban gida na sarauta wanda yake an karfafa sa maɗaukaki mutanen sun mutu an bar shi kango ba kowa ya koma museum ya zan wurin abin nan ya zan gidan tarihi saboda abin nan mutane sun karyata